A ranar Juma'ar makon jiya ne a wurin taron bashi wata lamba ta yabo a can Legas, sarkin na Kano Muhammadu Sanusi na biyu ya ambata cewa bai kamata gwamnatin tarayyar Najeriya ta ci gaba da biyan tallafin mai ba, muddin dai tana bukatar tattalin arzikin Najeriya ya daidaita. Aga kuma sarkin na Kano da ke zaman tsohon gwamnan babban bankin Najeriya ya cacaci bankin na CBN dangane da matakinsa na ƙin karya darajar Naira. Waɗannan kalamai na sarkin Kano sun haifar masa da martani daga ƙungiyoyi da masana tattalin arziki da ma sauran 'yan Najeriya. Sunana Isa Kulawa, shi Sunusulami da sai muna girmama shi a matsayin sa na sarkinmu sannan kuma masanin tattalin arziki. Shi Sam Sunusulami da nan shi ne ya ce in aka cire fuel subsidy 'yan ƙasa za su ji daɗi. Amma a nan naira ɗin ma 'yan ƙasa babu man ba su ji daɗin ba ba wani ci gaba da muka samu. yanzu kuma shi a matsayinsa na uh, uban ƙasa ya zo yana cewa a yi devaluating naira wai ƙasa za ta ci gaba da yaya za mu yadda da shi akan wancan maganar da ya cewa ƙasa za ta ci gaba kuma ba mu ga ci gaban ba sunana nura umar lokacin yana Cibiyar gwamno ya ce a cire tallafi man fetur zai samu ilimi zai wadata rayuwa za ta sauki abu ukun nan har yanzu babu wanda ya zama ya samu yau ka ce a karya naira dala tana tashi duk wanda zai je ya siyo kaya daga turai ya kawo Najeriya zai siye shi da tsada to ya ka ake so mi da rayuwarmu ita ma dai kungiyar kwadago ta Najeriya NLC ta kira ga shugaba Muhammadu Buhari yayi watsi da waɗannan kiraye-kiraye na sarkin Kano Muhammadu Sanusi na biyu domin a cewar shugaban kungiyar Kwamar Ayuba Wabba cikin wata sanarwa ya ce abin da sarkin ke nufi ba zai haifar wa da talakan Najeriya ɗa mai ido ba shi kuwa malam lawan habibu wani masanin tattalin arziki kuma malami a kwalejin fasaha ta kano ya ce ko da yake abin da sarkin na Kano ke faɗa wani ɓangare ne na ilimin tattalin arziki amma ya saba da yanayi da Najeriya ke ciki a halin yanzu. A ƙasashe da suke waɗanda ba su ci gaba ba, rage darajar kuɗi baya haifar da ɗa mai ido kamar yadda yake a waɗansu ƙasashe da suke gaba kamar China. Saboda haka tsarin ƙasar mu abin da yake nunawa bai zama wato ya balaga yadda zai iya amfani da harkar tunanin da monetarist suke magana cewa kuɗi kusan shi ne idan ka rage darajarsa mutane za su zo ba saboda najeriya ta gwada wannan amma saboda matsalolin da aka samu guragon masana'antu da halayya tamu wanda ba mu gyara ba da shugabanci wanda bai ba da goyon baya ya kawo manufofi na masana'antu ba in zama mana cewa komai Allah ne akan gwamnati duk arziki an mai biki akan gwamnati saboda haka sai zama mana cewa bai nasara ba saboda haka duk kasashen da in zama mana cewa gwamnati ita ce take kusan yin komai daga sanda kace lokaci ɗaya zaka cire gwamnati ka bar shi tattalin arzikin ya samu wa kansa madogara da yawa baya iya samo kansa madogara. Malam Lawan Habib kenan masanin tattalin arziki kuma malami a kwalejin fasaha ta Kano, Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Najeriya.